ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد za mu tashi a inda yake mana tarihin al'imamu zainuddin al'iraƙi a inda ma da yake cewa shafi na sha takwas ko inda yake mu'allafatu mu'allafatu daga tafan da al'imamu al'iraƙi ya rubuta allafa al'iraƙi mu'allafatin adidatan mutkanatan mufidatan al'imamu zainuddin al'iraƙi rahmahullah ya rubuta da tafai adida masu yawa mutqanatan wanda ya tsaya ya tace su yayi tahririn su ya rubuta su dalla dalla mufida wanda suke masu amfani ga duniyar ilimi min ashhariha daga cikin mafiya shaharar tafansa akwai ikhbarul ahya bi akhbari al ihya haka sunan yake ikhbarul ahya'i baiwa masu rai labari bi akhbaril ihya game da abin da ke cikin ihya ulumuddin na hadisai ikhbar na farko labari akhbar shi kuma wancan hadisai to al ahya na farko mutane masu rai wancan kuma al ihya littafin ihya'u ulumuddin na al imam al ghazali rahimahullah wa huwa takhrijuhu al kabir shine takhrijin sababba wanda shi al-iraqi din yayi ma ihya ulumuddin wa ikhtasara minhu al-mughni an haml al-asfari fil asfari akwai al-mughni an haml al-asfari fil asfari li takhrij ma fil ihya min al-akhbar wanda shine shahararren takhrijin iraqi wanda al-allamatu al-albani ya mashi hidima hidiman tace shi da sauransu za ga a inda ake buga ihya ulumuddin yanzu wannan babban mai mujalladi to ƙasa hamish din ga hamish mai yawa haka muna nan da shi anan da dogon kari to shine wannan takhrijin takhriji ne haka kankani zai kawo hadisin taraful hadis sai ce wani da wani da wani sun fitar da shi musamman idan bukhari da muslim sun fitar da shi zai takaito akan ambaton su ba zai ambaci kowa ba idan kuma akwai maganganu akan mazajen ko isnadojin duk zai fada da kuma hadisai waɗanda ba su da asali a sunna waɗanda kawai gazali ke kawo su kawai haka hadisun ra'asi da ake cewa ko ko ko makamantansu duk zai faɗa ya ce wannan la asla lahu fi shay'in min kutubi sunna to kuma shi wannan nabi al-mughni saboda shi yayi daga baya bayan yayi wancan da kamar shekara goma kamar yadda ba da labari a muqaddiman al-mughni din sai mutane suka ci roƙon shi cewa wancan yayi yawa kuma to scientific yana yawan maganganu na takarijai da illoli ba kowa ke iya ganewa ba cewa algatu malan karere mana wanda zamu iya fahimta mu dalibai da masu wa'azi da makamantansu sai zam daga cikin fawaid na shi al-mughni a wancan karan na farko akwai hadisan da in yazo kan sai ce hadha lam akif alayhi hadha la yahduruni shay'un anhu al-an wannan ban san shi ba wannan ba zan iya sanin komai akan shi ba ya tsallake hadisai tsewa haka sun kusa guda hamsin na fata mun gane to sai zama a shekarun da suka biyo baya ya ƙara yin nazari da bincike ya gano mafi yawansu za ka sai waɗannan fawaid ɗin suka ƙaru a kan abin da ke cikin wancan ainihin wato ihya'ul ahya ɗin na fata mun gane sai kuma littafi ga sha ƙasa ma da ke cewa tsobe al-mughni bi hamishin ihya' ana buga almuguni a jikin a ƙasan ihya ulumuddin wani sharhu aidan ashraf abdul maqsud an dari tabariya bin riyad an samu wani mutum mai suna ashraf abdul maqdus ya buga shi daga darul tabariya wanda take ainihin ƙasar abin nan wanda take ƙasar riyad daga riyad ta ƙasar saudi arabia huwa bi hada ila tahqiqin ilmiyyin jad har yanzu littafin yana bukatar ta hakiki na ilimi don shi ma albani ba ta hakike mashi ba tartibi ya masa kuma shi ne littafin shi ma da ya na farko a rayuwarsa yana ɗan shekara goma sha tara yin shi da haka ba albani ne albani wanda ka sani a ilmance ba ilimin shi bai kai ba lokacin ina fata mun gane sannan kuma dama littafin ya ulumuddin malaman musulunci suna tsoratarwa game da shi domin a al-imamul ghazali babban malami ne Allah ya gafarta mishi amma ya samu kanshi a cikin matsaloli da dama daga cikin matsalolin shine shigan shi harkar falsafa da ilimin kalam da mantiki wannan ya rikirkita mishi kwakwalwar shi gaba daya yawayi gari yana da ainihin abubuwa da dama wanda suke na bata da shiririta da bid'a to ƙarshen rayuwarsa ya yi nadama ya gane kurakurai ya zo ya yi tahafutut tahafut tahafutul falasifa ne sannan ya zo ya yi ya zo ya tuba ya daina karanta duk waɗannan littafai aka wayi gari ma aka ce sanda ya rasu ma sayyid bukhari ne a runguma yake jinsa to amma littafin ya ulumuddin ya riga ya yaru duk da malaman ƙasar andalus sun taɓa yin ainihin wato ijma'i akan cewa littafin ba shi da amfani a wurin musulmai da gwamnati a wannan lokaci ta ba da sanarwa cewa duk wanda yake da kwafin iya ulumuddin ya kawo shi aka tara su aka ce aka tara su kamar girman dutse duk wanda ya kawo a bashi compensation na kudin shi da ya kashe wajen siya ko nasa aka tara aka cinna musu ta duka hankulan su amma kuma a daidai lokacin sun riga sun yaɗu sun bar andalus sun shigo kasar maghrib sun shigo kasar gabashin duniya iraki suriya da makamantansu da haka littafin ya ci gaba da wanzuwa har yanzu akwai shi abin mamaki kuma har yanzu littafin yana nan kuma ana amfani da shi yana da littafin da ba kowa ke iya cin more su sai malami kwararre wanda ya sa abin da yake akwai littafai irin haka ɗai ɗai ɗai da malamai suke maganganu a kansu karanta littafin mashhur Hassan Ali Salman yana nan a sama sunan littafin kutubun hazzara min hal ulama su biyu ne akwai kutubun asna alai hal ulama juz'i daya sannan akwai kuma kutubun hazzara min hal ulama anan yake magana akan littafai waɗanda ake so ka tsorace su waɗanda ko dai zama an cakuɗa gaskiya da ƙarya a cikinsu duk lokacin da aka cakuɗa gaskiya da ƙarya to akwai matsala ya zama zai zama irin aikin yahudawa kenan tulbisuna al-haqqa bil batil wa taktumu al-haqqa to sai sai zama gaskiya a karan farko sai ta sai ta zama ta samu abin ya zama at its expense ina fata mun gane sannan kuma akwai littattafai waɗanda suke tsabaragen barnaci irin kususul hikami irin jawahir ma'ani da makamantansu duk yayi magana akan su littattafai daban-daban a fannoni daban-daban a tafsiri a fiqh a larabci duka ya kawo su a wannan littafin mashhur hasan Ali Salman hafizahullah to da haka jama'a wannan daga cikin ayyukan da al-Imam al-Iraqi yayi sai na biyu at-taqyid wal ibah lima utlika wa uglika min kitab ibn Salah wannan shine sharhin shi na muqaddimatu ibn Salah sharhi na ma'rifatu ulum al-hadith shine asalin sunan littafin ibn Salah ba kamar yadda ya shahara a bakin mutane da muqaddima ba wannan littafi mala kasa yace tubi'a mirara akwai bugun shi kala daban-daban wa kad haqqaqahu Sheikh Dr. Usama Khayyat fi risalatin ilmiyatin bi jami'ati Umm al-Qura akwai wani malami mai suna Dr. Usama Khayyat yayi takikin shi a cikin wani wato scientific research wani bincike da ya a jami'a ta Umm al-Qura dake kasar Makka wa nashratu mu'akhiran mu'akharan Darul Bashair al-Islamiyya bi Beirut akwai makarantar Darul Bashair al-Islamiyya a kasar Beirut ta Lebanon ta buga wannan littafin kwanan nan ta yada shi wannan sharhin shi kenan da ya ma matanin ita kanta wato muƙaddima ɗin ta ɗan salahudu akwai kuma sharhi da ya yi ma waƙen bayan ya yi waƙe ya mai da ita wannan waƙe wadda ita ce wannan matanin da muke magana a kai bayan ya gama waƙen kuma ya yi mata sharhi ta ba wannan sharhin shi asalinsa duk da yake suna da kama da juna ina fata mun gani sharhi ne akan duka ilimin matsalar hadisi to sai zama daga baya sai aka sai aka aka dalibai suka haɗe amma asalin sharhi ne daban-daban yanzu wannan in ka bude zaka ga da waƙoƙin da komai to ya karanta da su littafin yana yana musu sharhohi da ta'alikai suna da wannan copies din yazo kuma yana karanta da waƙar wanda yayi sai suka dinga hada abin nan din a wurin sai zama littafi kamar guda ɗaya tunda kuma duka maganganun sai wasu maganin ma kuma maimaitawa ne kawai tunda duka the same content takmilatu sharhi tirmidhi ibn sayyidin nas akwai ibn sayyidin nasi al-ya'muri yana da mai littafin wancan littafin na imtawul asma limali rasuli min al-ali wal ahli wal ashabi wal mata tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi kuma yabi yana shi kuma yayi shi kamar kamus yana faɗin sunayen abubuwa waɗanda manzo Allah ke da alaka da su ƴaƴa dangi sahabbai kwanan abinci riga komai sai da ya faɗa limalin rasul min al ahli was sahab wal fada'il wal mata har kayan irin rawanin manzo Allah sallallahu alaihi zoban shi takalmin shi gadan shi irin abincin da yake ci an ce rauda ya je zauna rauda sharifa ya je zauna yayi wannan rubutun malam ibnu sayyidin nasi al-ya'mu mutumin kasar misra ne to ya fara sharhin sunan tirmidhi ya kai kan zuwa ainihin kitabul hajj in ba na manta ba kamar mujallati biyu haka sai Allah ya mishi rasuwa shine malam iraki ya dauka ya karasa ya gashi ne ce kutuba minhu nahu ashara mujalladat an rubuta an kwafe daga wurin daga wurin shi an kwafe kusan kusan wato mujalladi goma har yanzu littafin ba a gama ba gashi ba kamar yadda malam ya fara kasa ya ce wa qad nahadat kulliyatul hadith fil jami'a al-islamiyya bi tahqiq al-kitab fa wuzziya ala talabati al-magister kulliyatul hadith a kasar madina ta yi nufin tahqiqin wannan littafi sai aka rarraba ajza'in shi ga ɗaliban magister aka rarraba musu juz'i juz'i kowa ya ta hakiki a matsayin shi ne thesis ɗin shi ko dissertation ɗin shi fa sujjilat fihi 20 risala aka registration ɗin wato thesis 20 a littafi da kamula min hal'ana arba'a rasai nan za gane bambancin ilimin malaman da da na yanzu mutum 20 sun ɗauki littafin mutum kwaya ɗaya su rasa da za su yi shi kaji haizu guda hudu kawai shi kuma shi kadai kayan shi kawai ya wuce mutum ashirin sun kasa sun kasa gamawa har yanzu har yanzu a iya sani littafin bai fito ba saboda malaman da ilimin su jama'a kindin ne yanzu shi wannan iraki din kamar da zai ba mu labari gashi nan bari mu karanta tukuna imla da yake yakan zauna ne ba cikin dare kawai ya rubuta latta kamar da ake rubuta latta yanzu ko wa'azi aurak kaman ashirin talatin zai fito da su sai ba ɗalibai to sai a zo a zauna bayan la'asar ne ake zauna a yi imla shi kuma da kabe imla'i ya yi imla'in majalisi sama da ɗari hudu na hadisi da ka da isnadi tun daga kan malaman sha zuwa kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yana yana takhriji yana fitar da fawaid yana magana akan rijal da illoli da fiqhun hadisi abun abun bakin ciki shine littafin ba a tattara wannan wannan jalasat ba a tattara su ba da su zama kamar wani littafi ne mai zaman kanshi da zai ba da mamaki wajen ilimi amma kawai yana raba musu takardun ne kamar hand out shi kuma kawai yana yana karantar da su ilimin duk anan sai muna ganin suka koyi waɗannan ayyukan na takhriji da kake da kake jin su kamar aljanu idan suna magana kamar matsaba idan suna magana ilimi sai ka ce suna aiki da rauhanai ne ko kuma ka ce irin na annabi dauda ne da aka ce an sauka mishi menene wa alanna lahul hadith to su kuma wa alanna lahumul ilma Allah ya sauƙaƙa musu ilimi in suna maganganu kaji kamar ba mutane ne ga magarba of course ba mutane ne ga magarba Allah ya gafarta musu gaba da to wannan sa daga cikin littafan al-Imam Zainuddin al-Iraqi baya ga littafai mun ji a baya Iraqi ya ya kula kwarai da gaske wajen training din malamai dalibai shi sa makarantar shi ta wanzu ta wanzu da malamai waɗancan da muka ji a baya waɗanda kowannen su jijjige ne a cikin jigajigan malamai su ainihin wato Ibn Hajar din dan shi Waliyuddin su Nuruddin al-Haythami sirikinsa su ainihin wato Ibn Qadi Shuhba duk waɗannan kowa kuma sai da ya yaye su sai zama har yanzu makarantarsa ta daga cikin makarantun da suka wanzu da ilimi suka wanzu da ainihin tarihi na na karantarwa saboda ba kawai har gido ya dinga yi ba Allah ya gafarta musu imla'u قال الحافظ ابن حجر ابن حجر yake cewa shara'a fi imla'il hadisi sanata 60 wa 90 wa 700 lil a shekara ta 796 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama al-imam al-imam Zainuddin al-Iraqi ya fara imla'ul hadith ya fara zaman shifta na hadisi yau kamar shekara 600 kenan da shekara 42 da ya fara wannan aiki ya kafa majalisi wanda kawai zuwa ake a tare akwai da hadisi fa ahya Allahu bihi sunnatal imla ba'da an kanat dasira sai Allah ya rayar da sunna ta al'imla bayan da ta ɗashi Allah gafata mala albani mala albani namu yayi ne zai rayar da wannan sunna nan gaba shi kuma sai Allah ya kashe shi kafin lokacin Allah ya kawo wanda zai raya saboda sunna ce wanda take ta mutu gaba daya a zauna a ta karantar da hadisi karantarwa ya zama ba ku da aiki sai shi ina fata mun gane wannan ba wai ronon da ake a sharuɗin tsaye ba sai so ɗaya a mako da makamantansu ai tai kawai ai tai sai a waye kamar irin abin da wannan ya a biyu ke a Kano ne a waye gari kusan gaba ɗaya da wawilu suna an karanta su a cikin shekaru ashirin ko makamantan haka ya zama dadi da suke available mutane sun san su sun buta kansu sun taba jin labarin su amma amma har yanzu zaka ga mutane ahlus sunna da dama za a faɗo wani hadisi wani ma yana cikin sahih bukhari wani bai taba jin labarin shi kuma ahlus sunna ne labarin shi ma bai taba ji ba da haka idan ma yana da ragowar karni ko da tun dariƙa tare da shi abu na farko zai ce ƙarya ne ko ya ce yana shakka saboda baya zama a majalisi inda ake karantawa irin waɗannan babu ma majalis din ballantana ya zauna akan su koda yana su a wajen koda yana su ba da an kanar da siratan fa amla akthar min 400 majlis yayi imla'in majlisi fiye da 400 wa kana rahimahullah yumliha min hifzihi ya kasance Allah ya gafarta mishi yana imla'in hadisan ne daga haddasa mutqinatan kuma da itqani ma'ana da wasalce su daidai da sunayen da da alfazu din da duk wani mubhami ko mutashabi dan yana daga cikin abin da ake gane wallan mutum kiyaye idan yana karantar da hadisi ko wani ilimi ya zama ba iya karanta kalmomi musamman mustalahat ba iya karanta su daidai wannan yana nuni zuwa ga kudi gaggawa bai nuna ba ko kuma da kaya yake yi bai koya ba ko kuma bai da itqani yana da gafla duk suna iya taso mishi daga waɗannan yanayi gaggawa bai tsaya ya tantance abin da zai karanta ba ko kuma wannan abin da yake karantarwa ci da ƙarfi ne ko kuma bai ainihin wato abin nan ba bai dace a ce shi yake wannan aikin ba abin da ke faruwa shine saboda sunaye musamman na garuruwa da mutane da wasu mustalahat to abin nan ne ake samu su hanyar talaki ba kiyasiya ba ce za ga abubuwa dama a rubuce ba haka ake farta su sunaye da makamantansu musamman a daɗin da babu ɗigo babu wasali to har yanzu ma akwai ɗigon akwai wasalin ma sai ga akwai matsala kaga wani irin katun zai ne kenan ko in ba wasali akwai matsala to don haka yana da kyau mutum ya itikani musamman sunayen malaman hadisi da ire-iren su akwai waɗanda kuma ko da ana ganin su a rubuce za a ce ba haka ake faɗin su ba sannan wajen ma'ani ɗin su su ma me suke ma za ta alu ilaihi minal ma'ani ba ma'ani ne kamusiya ba wasu wasu ne ma'ani taklidiyya suna da wani cultural history da yasa ake kiransu da waɗannan sunayen dole saba hulɗa da riwaya ya san waɗannan akwai akwai littafin al-mushtabe na ibnu hajar ya magana akan waɗannan zahabi yana da shi ma irin wannan tadibul asma wal lughat na na al-imam an-nawawi littafin al-imam as-sam'ani shi ma ya magana ga sunan dai mu'allafat da dama wanda su taimaki mutum akan haka da kuma sanin nasaba din ita kanta dan me ake cewa wani da ake ce mai kaza ba ba wannan din bane zaka ji wani an ce mishi an-nahawi shi ba nahawu yake yi ba wani zaka ji an ce mishi al-bagdadi ashe ba dan bagada zama ne duk irin waɗannan suna so haka yake imla'in waɗannan abubuwan yana tantance su muhazzaba yana tace su muharrara yana yin yana dilla dilla akan su kasiratul fawaid al-hadithiyya cike da fa'idoji na hadisi qala ibnu qadi shuhba dalibinsa al-imamu ahmad ibnu muhammad ibnu umar ibnu qadi shuhuba mun mutu shi a baya wanda ya rasu da shekara 790 ɗaya daga cikin abin nan ɗinsa ɗalibansa wanda yake babban malamin tarihi ne masanin ilimin gado shi ma ba shafi'e kamar malamin nasu yake cewa wa aqada majlisal imla a cikin tafin shi na tarihi fi kulli thulathain galiban yana yin karatu yana yin zaman ne kullun talata mafi yawan lokaci talata ake fa'amla aksar min arba'ati majlisin min hibbihi kasiyatul fawaid yayi imla'in majlisi sama da 400 daga haddasa wanda suke cike da fa'idoji wafatuhu rasuwan al-imam al-iraqi mata rahimahullahu rahmatan wasi'a fi thamin sha'bana sanata 60 wa 800 al-imam al-iraqi Allah ubangiji ya gafarta mishi ya rasu ranan 8 ga watan sha'ban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 800 da shekara 6 yau da rasuwarsa shekara 600 da shekara 32 kenan insha Allah Allah ubangiji ya gafarta mishi wa dufina fi turbatin kharij babil fawqiyya an rufe shi a wata makabarta wata ke wajen babul fawqiyya kofa ce ta birnin alqahira daga an fita daga gari nan aka mishi ainihin wato kabarinsa qala sana'ul mashayikh alayhi qala ibn hajar ibn hajar yake cewa kana munawwir shayba ya kasance farfarar da yake fuskar sa tana da haske jamila sura kyakkyawan mutum kasirar waqa mai yawan natsuwa nazaral kalami mai karancin surutu bai da yawan surutu da karara tarihan takalluf yayi watsi da duk wani abu da zai zama wahal da rayuwa ne daukar wa kai abin da ba za ta iya ba kuntata ma rayuwa yayi watsi da shi yana rayuwa ne rayuwa samaha latifal mizah yana da raha mai daɗi salima sadari yana da lafiyayyen kirji bai gaba da kowa mun ji tun a baya wa kowa hasada ba a san shi da fada da wani malami ko neman fitina ba kasiral hayayi mutum ne mai yawan kunya qalla an yuwajihahu ahadu ahadan bima yakrahu saboda kunyarsa da wuya da da da abin nan din sa ai da mutane da wuya kaga wani ya fuskance shi da abin da yake kyama walau azahu koda ko ya cutar da shi koda ya cutar da shi to ba sa fuskanta shi da cutarwa shi ma saboda ana jin nauyin sa mutawadi'an mutum ne mai kankan da kai tawalu din jama'a shine abin da mafi yawa mu muka rasa shi yana daga cikin sima sananniya ga dukkanin malamai amma mu mun rasa shi yanzu gaba ɗaya shi sa al'amura suka rikice ma al-Imam Ahmad kamar yadda Zahabi ya bada labari a cikin Siru A'lamin Nubala da al-Imam al-Khatib al-Baghdadi a cikin at-Tarikh da ainihin ma Ibn Abdul bin da al-Imam Abu Ya'la al-Farra a cikin a cikin Tabaqatul Hanabila da al-Imam Ibn al-Jawzi a cikin tarihinsa na na abin nan tarjamar da yema shi shi al-Imam Ahmad yake cewa so da dama idan aka ce alaga ta mala ai kai ka more Allah ya baka ilimi sai sai ya ce a innama ana rajulun miskin haka yake cewa shi ake sai da nan da nan ma sai tashi ba wajen baya zama inda za a yi shi an tambaye shi asalin shi inda yana da dangantaka asalin shi da Qurayshawa alaga ta mala da gaske kai ma kana da jinin Qurayshawa sai tashi kawai ba wajen ba zai ba da amsa ba al shafi'i yake ba da labari yake cewa Allah ya mini baiwa duk abin da na koya sai na iya ce babu abin da na iya irin harbi san da maharbi ne Aisha farkon shi dan farauta ne yana shiga yana shiga daji a Makka yana harbi ce ba abin da zan iya ba abin da na iya irin harbi sai aka ce Allah ta malam ilimi ba ko sai ta shiga wajen ba za su tsaya su yi sharhin ilimin su ba mu ko yanzu kaga sai ga mutum ya zama kaura na ma'anar ƙaura mai yaban kanshi sai ni wani kaga wannan ƙaura ne a cikin malamai ina fata mun gane wannan duk yadda za ka kai ka kawo to ka bari Allah ya ɗaga sunanka ne karka ce sai ka ɗaga kanka ina jin wannan wannan ɗabi'ar za ka taita da dukkanin kusan malaman da gaba ɗayansu illa man nazara ba a rasa wanda yake fita daga wannan amma dai ɗabi'a ce sananniya ga malamai cewa suna da kankan da kai kuma me yasa suka kankanta kansu saboda ilimin ya ishe su wanda duk ilimi ya ishe shi to za ka ga bai damu da sai an ce mishi da ilimi ba haka kuɗi duk wanda suka ishe shi bai masu a san yana da su dole ke ga wanda za ga yana kokarin nuna kuɗi to bai da su wallahi bai da su shine zai nemi ya saka wata riga ta musamman ya hau wata mota ta musamman ya yi wani ɗabi'a da za a gane wa yana da kuɗi alhalin kuma bai da su amma duk wanda kuɗi suka jiƙa shi jiƙawa ta gaske sai ka koya kuma kamar wani miskini ba sai ka bashi sadaka ma ka dauka almajiri nan ku sai siye kai siye dangin kama gaba daya ga malai ce hasanan nadira wal fukaha yana da kyakkyawar wato nadira ita ce ta'i haka da zai baku wani zance mai dadi wal fukaha da zance na raha قال ابن القاضي شهبة ابن القاضي شهبة قال cewa الحافظ الكبير المفيد المتقن المحرر الناقد ce babban malami mai fa'idoji wanda yake tantance su al-muharrir wanda yake ainihin edita mai tacewa al-naqid wanda yake mai ainihin naƙadin hadisai muhaddithu diyarin misriya malaman hadisin ƙasar misra dutta sanifil mufida mai rubuce-rubuce masu fa'ida wa ƙadar rasahu adadin min talamidi an samu da dama daga cikin ɗalibansa sun mashi rasa kabni hajirin wa ibn al-jazari wa ghairihima kamar ibn hajirin da ibn al-jazari da wasunsu wamimma qala ibn al-jazari fi marsiyatihi ibn al-jazari yana cewa a cikin waƙen da ya masa yace rahmatullahi lil iraqi tatra hafiz al-ardi habruha bi ittifaqi innani muqsimun aliyatan aliyata sidqin lam yakun fil bilad misl al-iraq yace Allah ubangiji kai rahama ga ainihin malamin mu iraki tatra rahama wata na bin bayan wata hafizal asr حافظ الأصل ما حافظ الأرض ما لم دنيا حبرها ƙwararren malami na duniya bittifaki wanda duka ra'ayi ya haɗa kan cewa shine shine malamin duk duniya innani muqsimun aliyata sidqin ina rantsuwa rantsuwa ta gaskiya lam yakun fil biladi mithlu al iraq kamar yadda babu malami irin shi da kuma babu gari irin garin su iraq jama'a kun ji wannan takaitacce tarzama da yace dama tarzama ce wadda dan dai kawai kar a zama an tsallake ba a yi masa ita kamar da muka ambata a baya za ka yi kuma littattafai su ainihin wato abdurul kamina fi ayanil mi'ati thamina na ibn hajar da kuma imba'ul ghumari fi akhbaril umri na shi da shi ibn hajar din da kuma raf'ul ishri an qudati misr na shi ibn hajar duka da littafin al-imam ash-shawkani shine al-badr al-talib bi bahatin imam ba'd al-qarn at-tasi da littafin ainihin al-imam as-sakhawi shine abdurul kamil fi fi ayani a'a abdurul kamil shine na wannan ku wani na shaukani na sahawi wanda yake ta zage mutane a cikin nan ku tana mun sunan shi sunan ya bace albadur talib na shaukani shaukani shine mai badur talib ko sahawi ne to su dai uku akwai adrul kamina ibnu hajar ko fi ayanil mi'at athamin shi kuma sai kuma al-imam as-sakhawi abdurrahman as-sakhawi الضوء اللامع يوا الضوء اللامع شيء نسخاوي sai kuma albadru talib a jere su ka guda uku kaman dukan su zai ne ga junan su sai kuma littafin maqarizi shi ma yayi tarihin sa allamatul maqarizi a cikin tarihin sa da da kuma wasu malami haka al-imamu suyuti shi ma a cikin tabaqatul muhaddithin nashi nashi suyuti duka zaka samu tarihin malam gairu da iraki Allah ya gafarta mishi nubzatun anil alfiya sai kuma dan takaitaccen bayani game da ita littafin dubunniyar yace da gaskiya abin da ya faɗa anan akwai man nazama ibn salah qablaha bayani akan suwaye suka yi ma littafin muqaddima ta ibn salah waƙe kafin iraki tasmiyatuha mai asalin sunan littafin na yanka sana'ul ulama'i alaiha yaban da malamai suka yi wa littafin inayatuhum biha yadda suka ba littafin muhimmanci shuruha sharhohin alfiya almanzumat allati la hasila bil alfiya rubuce rubuce waƙe waƙe waɗanda suke suma irin wannan dubun ne yace al iraqi wa manzumat sai bayani akan iraqi da waƙe waƙen sa na ilimi banda wannan yana da alfiyar sira kuma ai mun ji a baya ko sai kuma malam yace isnadi ila al hafiz al iraqi alladhi arwi bihi al alfiya shi wannan malam mai sunan shi alfiyat yana da isnadi da zai kawo mana tun daga kan kanshi har zuwa kan malamansa har zuwa kan al-imam al-iraqi yace kitab ulum al-hadith lil hafiz ibn salah kitabun azim litafin ulum al-hadith ma'rifatu ulum al-hadith na al-imam ibn salah litafi ne mai girman daraja ishtaghala alayhi al-hufaz fi zamanihi wa man ba'dahu min al-quruni at-taliya ila asri an samu malamai da dama sun shagaltu da littafin bayan zamanin shi ibn salahi har zuwa zamanin mu dinnan abin da ya faru da malamai suna yin littattafai ne wanda suke wato masail daban-daban daban tun da kan suramu hurmuzi su alhakimun nai saburi har zuwa kan alhafiz abubakar alkhatib albagdadi shine yazo ya dauki kusan kowace matsala ya mata littafi mursal littafin shi daban munqati littafin shi daban mubhami komai maudu'i duka masail na mustalah ya musu littattafai daban-daban sun fi kala to sai zama abin bai da daɗin hulɗa ba za ka iya samun su duka ba na farko sannan suna cike da maganganu masu yawa da isnadoji da magana akan illa da al'imamu ibn salah ya zama babban malami a ƙasar abin nan dimashku yana karantawa a darul hadisin asharafiya shine kamar daraktanta sai dinga rairayo waɗannan maganganu yana yin su a matsayin hand out hand out haka yana ba ɗalibai yana karantawa ɗaliban su ne suka tattara wannan handout ɗin ya zama littafin handout ne ya dinga yana rairayowa akan sahihi akan bahifi akan mursali akan kaza akan kaza yana yana kawo musu misalai a aikace daga littafin hadisi sai littafin ya samu karbuwa a duniya kusan tun yana raye har bayan rasuwarsa har kuma a yanzu ɗin nan littafin ibnu salah yana da wannan karbuwa lam yuqassir fi tartibi saboda ibnu salahi bai gaza ba wajen tsara littafin ولم يأل جهدا kuma bai yi ƙasa a gwiwa ba fi tahzibi wajen tace shi fa huwa kama ya qulu zarkashi kama da al-imam badruddin abu abdullah zarkashi yake fada mai al-tafin al-burhan fi ulum al-quran da al-tafin al-isaba fi dhikri ma istadrakatu aisha ala sahaba sunan shi muhammad ibnu bahdad babban malami ne mutumin kasar abin nan misra shi ma ya rasu shekara 794 ya ce jama'a mafarakahun wa haƙaƙa tsurukahun shi ibn salahi ya tattara abin da yake a rarrabe ya tantance hanyoyin ilimin wa ajlaba bi kitabihi bada'i al'ajab ya jawo abubuwa masu ban mamaki ana ana mamaki littafin wa ata bin nukati yazo da fa'idoji sune nukat wan nukhabi da zababbun maganganu hatta ta haka an yi kutaba bi ma'il lahab ya kai a ce ma littafin a rubuta shi da ruwan zinariya wannan su kal mujma'ina ala annahu la yumkinu wad'a mithlahu yace malamai kamar kace sun yi ijma'i ne akan cewa la yumkinu wad'u mithlihi ba zai yi a sakin irin shi ba wa qusara amrihim ikhtisaruhu min asli iyakan inda malamai suka tike shi ne su je littafin su yi samari nawawi abin da yake nan taqrib taqribun nawawi abin da yake kenan haka shi kan shigar kashi din yana da shi shi ma iraki yayi mishi yayi mishi haka haka al-imam az-zahabi shine al-muqidha haka ibnu kathir a cikin ainihin al-ba'is al-hafiz duk waɗannan malaman da suka biyo baya da hafiz mughultai dukkan su abin da suka dinga yi kenan sai dai su iktisari ko su wuyi waƙe ko su intiƙai babu dai wanda yake sake yin nashi tun daga dai ya wuce har zuwa yau inda littafin matsalar hadisi ne to dole sai ya jingina da littafin ainihin wato muqaddima ta dan salai wannan magana ma ce karanta ta a cikin annukat ala muqaddimat ibn salahi ta shi zarkashi da kamar yadda muka faɗa shi mana da nukat akai sai man nazama ibn salahi qablaha suwaye suka yi ma wannan littafin waƙe kafin ibnu kafin iraki rahala ibn salahi rahimahullah ibn salahi ya rasu Allah ya gafarta mishi wa taraka fi aidin nasi kitabahu ya bar littafin shi a hannun mutane al-kitabahu al-azima littafin shi mai daraja din nan yahtariqu al-usura wal azmina yana ta keta zamunna da da usul wa qad sharraqa wa garraba ya tafi gabas ya tafi yamma wa ba'ada wa qarraba ya tafi nesa yana nan a kusa ko ina an ji labarin shi wa dhahaba al-huffaz fil inayati bihi kull madhhab malamai suka dauki duk wani mataki na bayan littafin muhimmanci da kulawa da shi faqad akafa an-nasu alayhi an samu malamai sun dukufa akan shi wasaru bisaidi suka gudana akan tafarkin sa fala yuhsa kam nazimun lahu wa muqtasir ba ya kididdige waɗanda suka mai da shi waƙi ko suka rere shi wa mustadrikun alayhi ko kuma wanda yayi mishi cin gyara wa muqtasirun da kuma wanda ya takaitu akan nashi wa mu'aridun lahu da kuma wanda suka mishi mu'arada suka ce kaza da ya faɗa ba daidai bane wa muntasir da kuma masu goyon bayan shi kama wasafahu al-hafiz ibn hajar haka ibn hajar ya faɗa a cikin sharhin nubhatun nazar sharhin nukbatul fikr na'am malai ce haka yake kanat al-hajja masa li nazm al-kitab ana ta bukata bukata ne tsanani dan mai da littafin waƙe wa tashili hifdhihi wa mudhakaratihi ala tullabi da kuma yadda za a sauƙaƙe haddasa a sauƙaƙe kuma maɗalibai muzakaras walam yakun al-iraqi awwala man tasadda li hadha al-gharb al-imam al-iraqi ba shine farkon wanda ya fara fuskantar wannan aiki ba laqad sabaqa li hadhihi al-inayati ahad talamidi ibn salah an samu wanda daga cikin ɗaliban ibn salah ya gabaci iraki akan wannan shine wane al-imam al-qadi shihabuddin muhammad ibn ahmad ibn al-khalil al-huwabi al-huwayi al-huwayi dan gidan malam Ahmad ibn Khalil al-Kogi kenan baban shi malami ne kuma shi ma malami ne ga yanan ya rayu tsakanin shekara ta 626 zuwa shekara ta 693 da rasuwar shi kenan shekara 700 shekara 45 insha Allah gashi na kasa malai ce ka duba tafin al-bidayat wa nihayat ta ibn kathir littafin al-alam ta al-imam ta ainihin wato khairuddin az-zarakli wannan malamin ya fara yin wannan aikin wa atammahu fi awwali sanata wahidin wa tis'ina ba'da al-mi'ati sadis ya gama kafin shekara biyu da rasuwarsa ya gama wannan aikin kamar yadda yake a cikin tafin kashful zunun an asamil kutubi wal funun na haji khalifa kenan mala yace wa sammahu ya same suna aqsal amal wasul fi ma'rifati anwa'i hadithir rasul walahu iddatu nusakhin makhtuta yana da copies da yawa na hannu gashi na kasa yace ka rubuta ka duba al-fihras ash-shamil lit-turath al-arabi al-islami al-makhtut al-hadith wa ulumuhu akwai littafi wanda yake comprehensive index na tarihin littattafai na musulunci da larabci suka duba bangaren hadisi da ulum ɗinsa wa minhu nuskatun fi maktabati abul abbasi al-mursi bil iskandariya akwai wani copy a maktaba wani malami mai suna abul abbas al-mursi a ƙasar iskandariya ta ƙasar misra musawwara wanda yake photocopy ne bil jami al-islamiyya jami'a islamiyya sun je sun yi photocopy sun zo da shi sun aje a jami'a islamiyya amma ga asalin sun da suka samu filim wanda zaka same shi a jikin film wannan yana magana akan digital abin nan kenan documentation da ake yanzu a zamanance ana mai da su digital materials ne to akan sa su ne a ƙarƙashin film film film kaman dodo da ka sani na hoto irin da ba film film irin na sa'alinu ba a film dodon hoto ya ake ce mishi da Hausa shine dai dodon hoto din ko to haka ake documenting yanzu a irin waɗannan resources din a digital centers ga lambar shi nan ka jami'a islamiyya za ka yi samun wannan ka gani kenan insha Allah malam yace bima anna hadha an-nazama lam yutba ba'd wannan fa ba a buga shi ba har yau dinnan a duniya fala ba asa an naqtabisa minhu namadija amma babu laifi mu tsakuro wasu ƴan misalai daga ciki hatta nastati al-istati al-qari'u an yalhaza awjuha lil-iltiqa wal-iftiraq bayna nazmihi wa nazmi hasid al-iraq dan ka iya fahimtar menene inda suka kama da juna ko suka saba tsakanin shi da irabi qala al-khuway yake cewa alhamdulillahi alladhi hadana bi ahmadin a'la al-wara makana wa khassahu bi ablaghi at-tafdil ala salla alayhi allah min rasuli thumma ala ashabihi al-abrari ma hatafat warqa'u fil ashari thumma ala itratihi wa alihi وكل وكل من يحذو على منوال وبعد حمد الله والثناء وبعد حمد الله والثناء على الرسول خاتم النباء kake cewa kuma wa ba'da hamdillahi wa sana'i zamu karanta wannan auji din ko fa in fa inna anwa'a ulumi sunani ajdaru ma bi ilmihi al-mar'uni وخير ما صنف فيه واشتهر كتاب شيخنا الإمام المعتبر وهو الذي بابن الصلاة يعرف فليس فيها مثله مصنف وقد نظمت لبه مختصرا لا مسحب اللفظ ولا مقتصرا لكنني ذكرت كل مسألة وما تركت منه غير الأمثلة ونسبة القول إلى من قال وما أتى خلاله استدلالا والله ربي أسأل التوفيق وجعله العصمة لي رفيقا لتصرف الأغلاط عني والذلل ويستتيب ويستتب الأمر لي وفق الأمل kaji ta da salasa in tana tafiya haka kamar kiɗa gashi nan ya ce alhamdulillahi lalzi hadana guriya tabbata ga Allah wanda ya shirya shemu bi ahmadin ya mana kyauta da baiwa ya ba mu manzan Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a'alal wara makana shine fi kowa daraja a cikin halittu wa khassahu bi ablagi tafdil Allah ya kebance annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abubuwa na falala da suka fi na kowa annabta karshe qur'ani wasila kusanci da Allah isra'i da mi'raji ga sunan da yawa wa khassahu bi ablagi tafdil jawami'ul kalim ga sunan sallallahu alaihi wasallam min rasuli ya Allah kai wa wannan manzo naka salati kuma ala ashabi Allah kai wa sahabban shi al-abarai masu biyayya din mutanen kirki ma hatafat warqa'u fil ashari tsawon juyawar rana ma hatafat matukar za a dinga samun warqa'u ita ce hankaka wannan mai fari da baki ita ce warqa ina fata mun gane haka suke ce mata warqa dan kaman kaman tana da abin nan fuska biyu sai ake ce mata warka daga warak takadda ai takadda fuska biyu ce ko fuska biyu sai ake ce ma boka mace a ce mata warqa'u saboda boka ma fuska biyu gare shi ƙarya yake 99 da gaskiya ɗaya ko to akan ce mun kaje an ce mace warqa'u to bokan ne ya ce ai duba ce warqa'u hankaka mai fari da baki daga ko ba shi mai na kwatance da ita a ce ba a san kansa ba in ana so a ce wani ba a gane kanshi ba sai a ce ayan kaka ne a rasa gane mai gaskiya ne shi ko mara gaskiya ko to ma hata fadu warqa'u fil ashari matukar za a dinga samun hankaka tana hatab tana rera waka na kukanta da take fil ashari da asuba ma'ana in dai gari zai waye Allah ta cigaba da yi ma annabi salati shi da sahabban shi thumma ala itratihi hakanan Allah kai salati ga itra jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su Hassan da Husaini da su Aliyu da su Abbas wa ali da mutan gidansa mata da jikoki da 'ya'ya da sarkai wa kullu man yahdu ala minwali da duk wanda yake bin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani ahlus sunna fa in wa ba'd zaka iya karantawa wa ba'du sai zama akwai isti'nafi kenan hamdulillahi wa sana'i ina ƙara godiya ga Allah kuma kace wa ba'da hamdillahi wa sana'i bayan wannan godiya da nayi wa Allah da yabo alar rasuli khatimil nuba'i da kuma yaban da ne wa manzo cikamakin annabawa din nan fa inna anwa'al ulumi fa inna anwa'a ulumi sunan sai sai zama to ga ga jawabul ba'at dinki lalle nau'o'in ilmomi na ulumul hadith ajdaru ma bi ilmihi al mar'uni sune mafi girman abin da ya dace mutum ya bada muhimmanci ya bada inaya to shine ilimin hadisi wa khairu ma sunnifa mafi alkhairin littafin da aka rubuta fi ha game da ilimin hadisi washtahar kuma ya bugari kitabu shekhin al-imam al-mu'tabar littafin malamin limamin nan wanda yake abin lura wahwa haka za kan tashi da irin qira'a da irin riwayar ainihin qalu wahwa da da dauri ko wahwa alladhi ibn salah yu'raf wannan malamin namu da aka bin sanin shi da suna dan salaf falaysa fiha mithlahu babu cikin littafan mislahu irin nashi din musannafu wani littafin daban babu irin shi wa qad nazamtu lubbahu to nan ina so ne in rera maka asalin lub wato asalin content dinsa a waƙe muhtasiran a takaice la mushiban lafzi bazan cika ka da surutu ba wala muqtasira kuma bazan gaza ba daidai wani da kenan lakinnani kawai abin da zan yi zakartu kullu mas'ala zan ambaci kowace kabiya da ta taunata wa ma taraktu minhu ghayra al-amthila amma ba zan kawo misalai ba in yace hadisi mursali zan faɗa hadisi mursali shine kaza kaza ba sai na buga misali ba wani sifatar qauli ila man qala kuma da danganta maganganu da daga cikin abin da na bari akwai danganta maganganu zuwa ga masu shi kaga shi kuma iraki yana yin wannan yana yin cewa qala shehu wa shehu kaza kaza kaza yana yawan faɗa sai dai faɗa ma muqaddiman zamu zo mu ji yace in nace kaza wani nake nufi in nace kaza wani nake nufi yace wa nisbatul qawli ila man qala wa ma ata khilala istidlala to kuma abin da zai zo cikin wata magana wanda za a fitar da wani fiqhu wani istidlali ba zan yi wannan ba wallahi haka za karanta shi da nasba alal maf'uliyya al muqaddama wallahi rabbi as'al ga ga fi'lin nasa nan ko at-tawfiqa Allah ubangiji nake roko ya bani gam da katar waj'alahu al-ismata li rafiqa Allah nake roko ya sanya mini katanga tsari ta zama abokiyar tafiyata li tusrifa al-aghlatu an dan wato kurakure su juya su bani baya in suka ganni da katanga tsari daga Allah wazzulal da duk wata zamiya ba za ta zo gare ni ba wa yastatibbal amru li wifqal amal kuma abinda ne niyya ya cika gare ni a bisa yadda ne burinsa malamai kenan aqsal amal wasul sunan littafin kenan ko abin nan ne kuma makhtut ne mala yace ya qulu fi nazm at-tasahih sahih sai a cikin babun sai yake cewa i'lam li anna ma ata min as-sunan imma sahihun aw da'ifun aw hasan wa kullu ma isnaduhu yattasilu wa kullu man fihi ruwatun uddilu واتصفوا بالضبط والإتقان فهو صحيح وله شرطان سلامة عن الشذوذ المضعف وعدم العلة فيه فأرف يتي اعلم كسني يا كيمي كراتو بأن ما أتى من السنن دون أبدا أكتي وحديثي يازو إما صحيح كودي إن قنتتي أو ضعيف كومي روني أو حسن كوكي كاوا وكل ما إسناده يتصل دون وند إسناد شك متصل وانا دقوانا يا تبت ياجي سنقو وكل من فيه رواة عدل sannan ya zama kuma masu riwayan gaba ɗayansu amintattu ne uddilu an amince da su wattasahu biddabt sannan kuma sun siffantu da hadda wal ittiqani da ƙwarewa a karatu fa huwa sahih wannan shine ingantacce wala hu shartani yana da sharɗa guda biyu bayan waɗannan sifofin salamatun min an shuzuzi ya zama ya kubatu daga shuzubi al mud'if shuzubi dake sa hadisi ya samu rauni wa adamul illati kuma kar ya zama yana da wata tangarda fihi a cikin sa fa'arif kaga wannan ko bai kunya kai ka san wannan karatu ko gashi nan waliha yaqulu fil khatim a ƙarshe kuma yake cewa wa idh nazamtu ma aradtu nazma wa yassara Allah ta'ala khatmah في أول الأشهر مبدأ سنة إهدى وتسئين وستمائة والحمد لله على التمام كم منحة منه ومن أن إنعام ثم الصلاة بعد حمد الباري على النبي المصطفى المختار وآله الأفاضل الهداة وصحبه الأماثل الثكات ما اختلف الليل مع النهار وغردت, وغردت ورقاء في الأسهاد yace wa idna zamtu ma aradtu nazma yace yayin da na gama rera duk abin da nace zan rera wa yassarallahu ta'ala khatma kuma Allah ubangiji ya sauƙaƙa mana na gama shi fi awwalil ashhur a farkon watannin mabda sanati farkon shekara kaga kamar kace muharram kenan ko na ihda wa tis'ina wa sittami'a shekara ta 660 da 91 walhamdulillahi ala tamami godiya ga Allah wanda ya bani damar cika wannan aiki kam min hatun minhu baiwa Allah tana da yawa wa min in'ami da kuma ni'imar Allah tana da yawa a kaina thumma salatu ba'da hamdil bari sannan ina salati bayan godiya ga Allah albari wanda ya kera komai salatin ala nabiyil mustafa al mukhtari ga nan muhammadu al mustafa sallallahu alaihi wasallam al mukhtar ga babi auren Allah wa alihi al afadil al hudati da mutanen gidansa al-afadil masu daraja al-hudati masu shiryatar da mutane wa sahabihi al-amasil istiqati da sahabban shi al-amasil irin waɗancan aludin wajen falala astiqat amintattu wajen nakalto ilimin sa da addinin sa makhtalafan layli ma'an laylu ma'an nahari ina wannan salatin matukar saba wa dare da rana wa gharradat warqa'u fil ashari ina son warqa'u din nan ina ga tana mai kuka kusa da gidan shi ne hala la shakka annal manzumata salisatun aziba malai yace babu shakka akan wannan waken kaji ta tana da salasa tana da da'i tana da saukin karantawa yashulu hibbuha da sauki ka zauna ka haddace wannan watirdaduha da maimaitata walakinahu lam yaqsid ma qasadahu al-iraqi sai dai bai nufaci irin abin da iraqi ya nufata ba min al-ijaz na takaitawa min duni ikhlalin bil maqasid wal muhimmat tare da ba tare da ya yayi wasa ko ya tafiyar da manufofi da muhimman abubuwa ba ومن ذلك مثلا أن ابن الصلاح أورد بعد خطبة الكتاب فيرسة بأنواع علوم الحديث ذكرها تباعا خمسة وستين نوعا yace daga cikin abin da zaka gani wanda yake hashu ne a cikin shi wannan ta wannan malamin shi ne in ka koma littafin ibn salah zaka ga ya bayan da ya gama muqaddima ya kawo jeren giya ulumul hadith waɗanda zai karantar kaman kaman kaman abin nan course outline ne ya ba ɗaliban za yi magana akan kaza kaza kaza kaza kaza guda 65 zaga shi ma wannan ya kawo su nawawi a cikin takarifin su ko wannan alhuwa'i da yazo nazama ha kama hiya inda bin sara sai ya waƙe su kamar da suke haka fi 45 baita baiti 45 kaga duk wannan hashu ne zai iya yi kadiyar sadri an fi hina an najib al-iraqi tajawaza iraki ku ne ba kawai sai tsallake su wannan gaba daya dan sunaye ne kawai kuma za a zo kan kowane babi a faɗi sunan da anna halisat bi zati ahmiya ba su da muhimmanci fa hiya ibaratun an firasatil kitabi da kitabi faqat kaji ko kaman firasa ce kawai kaman course outline kaman content ne na lectures wa min nahiyatin ukhra fa innal huwayi taraka al amsila ya bar misallai baya faɗan misali ونسبة الأقوال إلى قائلها كما يدي فنكو بينما الإراقي حاول ألا يترك شيئا من ذلك شكو إراقي أنا فدم مثالي أنا فدم ما سمى غنغنو ولو عن طريق الإشارة المفهمة كرة تهمين إشارة ودى ذاك غني ذا مزوم غني إن شاء الله وذا على ذلك فوائد عجيبة كما إراقي أعرف وصف فوائد ما سبما مايكي وتنبيهات نفيسة لتنبيهه ما سنساعدا وما ذلك فإن نظم القوي أطول min alfiyatul iraqi wannan na huwa ya fi tsayi fiye da na iraqi id yasilu fima hasabtuhu bi nafsi ila nahwi 16 wa 600 wa alf baitan takriban shi da kaina na zauna na kirga na samu baiti 1616 ويجلب على الظن أن العراقي لم يطلع على منظومة الشهابي القوي لذلك لم يتعرض لذكره ولا أشار إلى نظمه يتي ينا بينا غريني أبي سازتو مفي رنجاي iraki bai ga wannan littafin ba kwata-kwata don haka bai ambace shi ba babu alaƙa babu alama ya san shi a cikin tarihin rayuwarsa mimma yu'ayyidu hadha wa mimma yu'ayyidu hadha annahu la yujadu bainahuma